a ba mu samu ba mu dai mun gani a social media wanda yake bai isa ya zama na cewa za mu ɗau umarni daga social media ba gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje kenan sa'ilin da yake cewa ba su yi tozali da wani umarnin kotu ba da ke musu kashedin gudanar da taron ganawa da sabbin sarakunan waɗanda tuna aka danƙawa sandan girma a jiya lahadi Tuni dai muhawara ta kaure a jihar Kanan daga kowane bangare tsakanin masu yabawa da matakin sabbin masarautun da kuma masu suka. Malam Umaru guda ne daga jikokin gidan sarautar Dabo. Ba a mana adalci ba, kuma san ba mu ji daɗi ba kuma ba mu goyi baya da shi ba, saboda an yi wannan abin ne akan wani takiri da ba, kuma mu an cuce mu. To sai dai kuma a nasa bangaren gwamna Ganduje ya ce tuni bakin alƙalami ya bushe saboda waɗannan dalilai. Shine irin matsalolin da muke fuskanta na ci gaba yanzu sun yi nauyi kwarai da da gaske da ba za mu iya barin waɗannan al'amura na ci gaba ba wato a hannun masarauta mai dunkule ɗaya ba kuma ga magana tsaro ga magana aikin gona. To bari mu ji ra'ayin kanawa game da wannan dambarwa. Wannan shi na cewa siyasa aka yi wannan da suka zaɓe shi a ƙauye to bari ya kwace sarautar ma ya basu su kuma na birni ya hana raba su sarautar saboda ana yin daba ai a garin nan wannan siyasar da aka aita da kaga dama duk sauran garuruwa ai ba sake ɗaya gare su ban ka dauki jiga suna sake da dama da almurun jiya lahadi ne dai mai martaba sarkin kanan muhammadu sunusu na biyu ya koma gida daga wani tattaki da ya zuwa ketare cikin wata kwambar dandazon magoya baya abubakar isa dandago daga kano rfi hausa